wa tawatur qira'atihim na Sheikh Abdul Fattah Al-Qadi a darasin da ya gabata mun tsaya a cikin bayanin tarihin Imam wanda tarihin bai kare ba sai kuma lokaci wato yayi sai muka yanke ko muka tsaya wanda insha yanzu kuma za mu ci gaba a cikin wannan littafi insha Allah malam yace fa qira'atu nafi'in ƙira'ar imamu nafi' rawaha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kathirun min sahaba mafi yawa daga cikin sahabbai sun rawaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in usnidat li ba'd al afrad minhum lima taqaddama yace ko da ko da yake an danganta ta ga wasu ɗaiɗaiku daga cikin sahabbai kamar yadda ya gabata waɗannan sahabban da aka kawo ba ana nufin su kaɗai ne suka rawaici wannan ƙira'a ta imamu nafi daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a su ne da suka fi shahara kuma an ɗan tsakaro ne sai aka faɗa Dan dole a faɗi sahabbai a saka su a cikin tarjuma ta ƙira'a saboda su ne suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warawaha na'am yace warawaha an sahabati kathirun min tabiina mafi yawa daga cikin tabi'ai sun ruwaito ta daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma rawaha umamun an, an umamin ila an wasalat ilaina sannan al'ummomi daga wasu al'ummomi suka ruwaito har ta iso mana ma'ana in wannan jil kamar wannan zamani suka shuɗe wasu su zo suna ɗauke da wannan ƙira'a har ta iso mana ana jin ana ƙira'ar nafi ƙira'ar imam nafi sai ka ɗauka kamar wato bai fi shekara hamsin da wucewa ba ko ɗari tare da cewa maganan ce shekara dubu da wani abu ake magana na'am wa hadha taqrir wannan taqriri shine wannan bayani da aka yi na imam nafi yuqalu shine za a faɗa fi jami'i qira'atil a'immatil ashara a cikin dukan ƙira'o'i na shugabanni guda goma ma'ana shine za a faɗa ba sai an ta maimaita bayanin ba a sauran ƙura'u ba na cewa ba ana nufin cewa ita kaɗai suka sani ba sun san wata ƙira'a kuma danganta musu ita da aka yi ba ana nufin cewa wato su suka kage ta bane a dangantawa ce ta lizimta da kwarewa cikin wannan kira'a sai aka ba su wannan suna din ba ana nufin su suka kage ta ba a duka an karbo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala da'iya litakrari babu neman bukatuwa sai an maimaita shi a cikin kowane ƙari'i da zai zo nan gaba yace wa kana nafi'un imaman nasi fil qira'ati bil madina imamu nafi ya kasance shugaban mutane wato a cikin ƙira'a a madina ma'ana a madina babu ƙadi'i kamar sa harkar ƙira'a ga baki ɗaya ana mai da ita zuwa gare shi kamar a ce shine ƙari'in madina duk fatawa ta abin da ya shafi kira'a to shi yake ba da ita hat ilaihi riyasatul iqra'i biha shugabancin wato karatu na Alƙur'ani mai girma gare shi ya tuƙe a madina ma'ana shine shugaban ƙurra'u na madina ga baki ɗaya wa ajma'an nasu ala qira'atihi mutane sun haɗu akan ƙira'arsa ma'ana kowa da kowa a madina ana ƙira'arsa a wannan lokaci amma a yanzu saboda canzawa dauloli duwal-duwal to za a ga gaba ɗaya a madina da makka duk hafsu ake yi hatta harami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga duk limaman hafsu suke yi mutanen madina ma za a ga yanzu hafsu suke yi wannan dai duka canzawar zamani ne da ainihin canzawar duwal duwal wanda kuma da hafsu din da warshi dai duka ko da qira'an nafi'u din da qira'ar asim duka daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane na tashin hankali ko kuma a ce an canza wani abu ba na'am ah, ya ce ba'da tabi'ina haka sun haɗu akan zaɓarsa bayan tabi'ai ma'ana da ya zaɓa na wato ƙira'a ko kuma suka zaɓe shi ƙira'arsa wato bayan tabi'ai shine malamansa da suka wuce tasadda lil iqra'i shi imamu nafi' ya kafa kansa a gurin karantarwa wata'alimi da karantar da ilmoma na addini musamman abin da ya shafi dai alƙur'ani akthara min na sana wato fiye da shekara saba'in a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da alƙur'ani da ilmin alƙur'ani wa kana aliman bi wujuhil qira'ati shi imamu nafi' ya kasance masani da huskokin ƙira'a ya ce fuskoki kowace kira'a abin da take nuni zuwa gare shi da kuma ɗan bambancin fassara da li'arabi. misali an ce maliki maliki to an ce maliki me bambancinsa da maliki to imamu nafi'u ya san wannan kaga an ce malik mamallaki wanda ya mallaki abu malik sarki malik kaga sarki to shine bambancin maliki da malik a ah, kaman irin ga sunan dai yukhadi'una wa ma yukhadi'una wa ma yakhda'una bima kanu yukadhibun bima kanu yakdhibun misali yakdhibun yukadhib me bambancin yakdhibu da yukadhib to shi aka ce wujuhul qira'a kaga in kace yakdhibu yakdhibu yana ƙarya yukadhibu yana ƙaryata mai gaskiya mutum ya yi magana sai ya ce ba gaskiya ba ne to shine ma'anan yukadhib baka cewa zibu shi ko in shi ya yi karyarsa baka cewa zibu sai ka ce zibu to shine aka ce mu wajuhul to imamu nafi'u ya san wannan ma'ana ya san abin da ya shafi a ilmin lugha da al'irab da sarf da sauransu ce mutuƙinan na'am ce aliman bi wujuhul qira'ati ya san fuskokin ƙira'a ya ce menene mutatabbi'an ne ko mutatabbi'an yana mai bibiya li'atharil a'imma ga gurabun shugabanni almadi na waɗanda suka shuɗe fi baladahi a garinsa ma'ana baya saba ma manhajin shugabannin da suka gabata a madina yana biyayya kuma yana tsare da abun da wato suka naƙalto na abin da ya shafi addini da kuma abin da ya shafi ƙira'a ga baki ɗaya kana qala sa'id ibn qala sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur ya ce sami'tu malik ibn anas yaqul naji malik ibn anas imam malik kenan yana cewa qira'atu ahli madina sunnatun wato imam malik yana cewa karatun mutanen madina sunna ce shine kirar imamu nafi ai muhtara ai zababba ce ba ana nufin saura ba sunna ba ce ma'ana ba nakalto ta aka yi daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya amfani da luga ne kai ma'anan sunna ma'anan muhtara wai zababba ce wadda ba ta da wani wato rikitarwa faƙila lahu sai aka ce da shi ƙira'atu nafi' shin ƙira'ar nafi' kake nufi Ƙawala na'am sai ce na'am in shi imam malik wa an anhu an rawaito daga imam malik an na'am daga imam nafi' an rawaito daga imam nafi' annahu kana ta kallama ya kasance idan ya yi magana yushammu min fihi ra'ihatul miski ana jin kamshin almiski yana fitowa daga bakinsa shi imam nafi' faƙila lahu sai aka ce da shi a ta taɓayyabu kullama qa'adta tuqri'un nas shin kakan sanya turare ne a cikin bakinka duk sanda ka zauna za ka karantar da mutane alƙur'ani don mu ji ƙamshin wato alƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala faƙal sai imamu nafi sai ya ce inni la aqrabu tiba wala amassu ni in zan fito bana kusanta turare ma bare ma in shafa shi Kususiya ce Allah ya bani walakin sai dai abin da yasa kuke jin wannan ƙamshi din ra'aitu fi ma yaron na'im na gani cikin abin da mai mafalki yake gani a cikin mafalki annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u fifiyya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu a cikin bakina sai manzon Allah na karatu wato a cikin bakin imam nafi' fa min dhalika alwaqt tun daga wannan lokaci ne yushammu min fami hadhihi ra'iha da na falka ake jin wannan kamshi yana fitowa daga bakina inji imam nafi shine imam ash-shatibi yake cewa fa ammal karimu sirru fi tibi nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara al-madinata manzila wa qila lahu aka ce da shi ma asbaha wajhak mamakin wato hasken fuskarka fuskarka tana haske tana shaƙi ga ka baki kuma wa ahsana khuluqak mamakin kyakkyawan ɗabi'unka ko kyawawan ɗabi'unka faƙal sai ce kai fala a kunu kama zakartum me yasa ba zan kasancewa kamar yadda kuka ambata ba wa qad safahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaisa da ni wa alaihi qara'atul qur'ana fi nawm kuma na karanta alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci na gaisa da shi shi yasa Allah ya ba Allah ya wannan baiwa wa kana zahidan Imam nafi' ya kasance mai gudun duniya jawadan mai yawan kyauta salla fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 60 sana yayi salla a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 60 qila an ce lamma hadarathu wafat yayin da rasuwa ta zo ma imam nafi' qala lahu abna'u sai 'ya'yansa suka ce da shi ausina kai mana wasiya fa qala lahum sai yace da su ittaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin wannan ayar ja musu ce ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku ku bi Allah da manzonsa in kun kasance mu'minai wa kana mauliduhu an haifi imamu nafi' fi hududi sanati 70 min al-hijra a wajajin shekara saba'in da hijira ma'ana hijira na da shekara saba'in wa kanat wafatuhu sanata tis'in wa sittina wa mi'a ala sahih rasuwarsa ya kasance wato shekara ta ɗari da sittin da tara a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mafi ingancin zaci warawar alqira'ata anhu sama'an wa arban tawa'if jama'a da yawa sun rawaito ƙira'a daga imamu nafi' sun ji kuma sun karanta ya ji shine sama'an wa arban sama'an sun ji sun ji daga gare shi wa arban kuma sun bijiro masa sun karanta masa ya ji dama akan karanci Alƙur'ani ta hanya biyu ko dai ka karanta malami na ji sai ya gyara ma ko ko ya karanta kai kana ji duk ana wannan ko ko ta uku kuma ka karanta ya karanta ma ka ji sannan ka sake karanta masa kuma ya ji kamar yadda muke yi a nan mafi yawan ƙasa hausa na'am ya ce la ya ti alaiha adad addu ba a san iyakarsu ba minal madina tun daga madina wa sham da garin sham wa misr da misra wa ha daga wato da wani waɗannan garuruwa ɗin min biladul islam daga garuruwan musulunci duka an zo neman karatun alkur'ani mai girma daga wato a gurin imamu nafi wa mimman wa anhu daga cikin waɗanda suka karanci alkur'ani suka nakalto daga gare shi malik ibn anas malik ibn anas wal ibn sa'id ibn sa'ad da layth ibn sa'ad wa minhum daga cikin waɗanda suka yi karatu daga wurin imamu nafi abu amri abu amr ibn al'ala abu amr ibn al'ala al-basri wanda wanda shi ma qari'i ne bayanin sa zai zo nan gaba wal musayyabi da al musayyabi wa isa ibn wardan da isa isa ibn wardan ɗaya daga cikin ruwatu din imam abu ja'far wa sulaiman ibn muslim ibn jammaz da sulaiman ibn muslim ibn jammaz ɗaya daga cikin ruwatu din abu ja'far bayanin sa zai zo wa isma'il wa yaqub ibn ibn ja'far da isma'il da yaqub wato 'ya'yan imam ja'far wa ashharu ruwati anhu amma waɗanda suka fi shahara daga cikin ruwatu waɗanda suka rawaito kira'arsa ithnan su ne mutum biyu qalun wa warsh imam qalun da imam warsh wa sata'ti tarjumatu kullum minhuma tarjuma kowane ɗaya daga cikinsu za ta zo insha Allah na'am